يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون إن من رحمة الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين كثرة مواسم الخيرات في العام فها قد أمضينا رمضان وانتهى موسمه ودخلنا بعد ذلك في موسم آخر للطاعات وقد دخلنا في موسم الحج والحج خامس أركان الإسلام ويجب الله به تبارك وتعالى الإثم عن الإنسان قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وإن هذه الأشهر المعلومات للحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة أو ذو الحجة كله على اختلاف بين العلماء فإنه كذلك موسم يجب أن يستغله المسلم في طاعة ربه من الحج أولا فمن كان عنده ذخر من ماله ولم يتمكن من الحج فليحج فهذا موسم الحج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض ولم يرفض خرج من ذنوبه كيوم ولدته أو كيوم ولدته أمه وتزودوا في هذه الأشهر والزاد زادان زاد مادي وزاد وزاد روحي أما هذا الزاد الروحي فنحن بحاجة إليه في كل آن ووقت كما نحن بحاجة إلى التزود المادي ولكن التزود الروحي هو خير ذلك قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ألا فتزودوا بتقوى الله تبارك وتعالى في شوال واعلموا أن من أعظم خصال البر والتقوى في شوال صيام ست منه فقد جاء أبي أيوب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ألا فتشبثوا بهذه السنة فقد مضى العشر الأول من شوال ونحن الآن في أيامه البيض فمن لم يصم فليحاول أن يصوم ليكمل سنة عام كامل فضلا من الله ورحمة وانقذوا قراء قوم لبسوا إيمانهم بظلم فأصبحوا ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما جملة وتفصيلا أو ينكرون ما تخالف أهواءهم منها فقد نبت في ديارنا أقوام يدبرون في مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه السنة بدعة أولئك هم المبتدعة حقا هذه سنة تواتر عليها العلماء والمسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وذكرته كتب السنة قاطبة بل وذكرته كتب الفقه بجميع مذاهبها على اختلاف آرائها أجمعت على ذكر سنة الست من شوال على أنها من مستحبات الصيام في هذا الشهر الفضيل نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الزلل والخلل والخبل في الفكر والعمل وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن والأماكن إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد All you brothers and sisters in Islam, I urge you, just as I urge myself and others, to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. It is indeed one of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to the Muslim Ummah that He made the seasons of righteousness so many in the year. We have just completed one season, that is the season of Ramadan. And immediately we have entered into another season. That is the season of Al-Hajj, Muslim Al-Hajj. Allah says in the Quran, the, the season of Hajj extends to some non month Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Hajj is conducted in some popular months. These popular months are Shawwal because that is the period they used to intend. And some of them used to start going out from their towns to Mecca for the discharge of the fifth pillar of Islam, which is Al-Hajj. The second is the Mi'la, and the third is the Hijjah. Either the first 10 or 13 of it, or the whole of it. These are seasons of righteousness. In fact, Dhul Qa'dah and Dhul Hijjah also belong to another momentous season because the two belong to the sacred months which are also another opportunity for acts of righteousness. Allah subhanahu wa ta'ala concluded the verse by saying وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Just provision for the hajj Make sure you have sufficient provision. But you are all aware that this provision is of two types. We have the material provision and the spiritual provision. We need the spiritual provision as much as we need the material provision. In fact, we need the spiritual provision more than we need the material provision and that is why Allah says وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Indeed, the best provision is piety. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ The conscience of Allah, oh, you people of reason, provide piety for yourself during the season of Hajj to be the best provision that you earn for yourself. We should therefore, first and foremost, for those who have the will with us, but we are not able to perform Hajj, this is the season of Hajj. And we are all aware of the virtues and importance of Hajj. It is the fifth pillar of Islam. It expatiates is is killing the feet of anybody who performs it. It's just like the Ramadan. The Prophet said, Ramadan? وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانٌ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرِ That when you fast Ramadan perfectly and you abstain from major sins, that Ramadan will continue to expiate, to clean, to wipe out. You minor these until another Ramadan. So it is the case with Al-Hajj. والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة The Prophet mentioned when you do Hajj from that time to another time that you will be enabled to perform another Hajj provided you abstain you struggle against major sin, you don't come close to the major sin, your minor sin, that hatch, will serve as an expiating factor. It will be used to, to wipe out your minor sins until you do another one and the second one will continuously be used for the same purpose. The Prophet ﷺ also said, من حج فلم يرقد ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه whoever performs hajj and did not commit any act of transgression against Allah subhanahu wa ta'ala and did not commit any sexual abomination while in the month or season of Al-Hajj he shall come back with his sins wiped away as though he was given birth to that day when he turned up. So let us try for those who have not performed Hajj and they have the with them, intend and prepare for it. The second thing, for those who might not be able to go is to maintain that spiritual provision, piety. With piety is the provision that we need all the time. And we need it especially during the season of righteousness, where acts of good, the rewards are multiplied, where acts of sin become more heinous in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should continuously engage in acts of ta'at, acts of righteousness, and avoid all forms of abomination to the best of our ability. And one of the most important acts of righteousness in the month of Shawwal is the fasting of the six days as mentioned by the Prophet ﷺ in an authentic hadith in Sahih Muslim from Abu Ayyub al-Ansari that whoever fasts Ramadan and follows it up with fasting of six days in Shawwal it will be recorded as though he had fasted the entire year. We should therefore try to make sure that we get this bonanza from Allah subhanahu wa ta'ala. The first ten had passed. We are now in the second ten of the month of Shawwal. In fact, we are in the white night now. So make sure please if you will not do it, do it to God this virtue and to revive the sunnah of the Prophet ﷺ, this sunnah has been unanimously upheld by the Muslims from the time of the Prophet ﷺ until today. Majority of the books of Sunnah have mentioned it as one of the voluntary acts of fasting in the year. Books of fiqh of all the madahib have mentioned it from the Hanafi, the Maliki, the Shafi'i and the Hanbali and even the Zahirai and the rest have mentioned this the Shawwal as an authentic practice of the noble Prophet sallallahu alayhi wa which he encouraged his ummah to do it and they have been doing it year in year out. It is therefore a misnomer and an act of concern that we have some people in our country who either outrightly reject the sunnah completely of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam or they reject what does not fit their wings and caprices. Now ranting that the Sister Shawwal is an innovation. No, it is they are saying and they agree that it is an innovation. But any Islamic book you will use this as a practice of Sunnah. So please do not listen to this social media warlords that have been or have taken upon themselves to destroy this Sunnah of the Noble Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. They have felt already and they shall continue to fail whenever they set out to destroy or reject any act that has been established through authentic sunnah and continuous practice of the Muslim Ummah from the first generation to date. I pray that Allah subhanahu wa ta'ala gives us the ability to maintain righteousness in the month of Shawwal and perform our fasting as prescribed by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam dukkan yabo da godiya sun saka daga Allah madaukakin sarki ne kowa da kowai kana neman agajin sa mana neman Mana kana neman tsarin sa daga shan kawo da mu daga mugayen ayyukan mana masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanta a masa bauta kan shi Allah madaukakin sarki shi kadai ke ba shi da abokin tarayya mana masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah shi maka annabawa kira da harshe Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka musu tabbacin sarkin da za a yi zuwa kasan shi alkiyama Allah ya sa mu cikin su ya ku al'ummar musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallam cewa mu ji tsoron Allah cikin dukkanin ayyukanmu a kowane lokaci a kowane wannan shine wasiyar Allah mana cikin sarki mutanen farko da mutanen karshe ya ku al'umma musulmi yana daga cikin nimomin Allah madaukakin sarki ma wannan al'umma wacce ba ta kushewa kasancewa ya sanya mana lokuta na ayyukan alkhairi da yawa a kowace shekara shi yanzu mun fita daga zangon ramadan zango na kazar kazar wajen aikin da'a to kuma mun fita yanzu mun shiga wani zango din wanda wannan zaɓon shi ne zaɓo aikin hajji mawuzimu alhaji Allah marukin sarki yana cewa Alhaji ashhur ma'luma aikin hajji ana yin da ne a waɗansu watanni sanannu waɗannan sanannun watannan su ne shawwal da zulqa'da da kuma zulhijja imaratun su ko gaba ɗayansa kamar yadda malamai suke ƙara wa juna sani kenan mun shiga wani yanayi da za mu ci gaba da neman kusanci ga Allah madaukakin sarki kuma zai sauƙaƙe mana mu yi wannan aiki kamar yadda yake sauƙaƙe ayyukan alkhairi a zanguna masu falala kenan mun shiga wani yanayi shi ma mai falala don haka sai mu dage mu ci gaba da ayyuka na alkhairi a ciki abubuwan alkhairi da ake bukata a wannan wata na farko shine ga mutumin da yake da hali ya kirka ya ne ya ci aikin hajji aikin hajji kamar yadda muka sani shi ne rukuni na biyar a cikin rukunin musulunci kuma shi ma Allah madaukakin sarki yana amfani da shi ya kankare zunubin mutum yadda muka yi ta karantawa a ramadan cewa man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira da ma taqaddama min من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر حكى لنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أن أي حج من شما والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ثم مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر دقلت جدا الله ما كان ما كان أي الحج har zuwa wani lokaci da zai sake baka dama ko kuma har zuwa lokacin da wani hakkin zai kewayo matukar ka guji manyan laifuka matukar ka guji alkaba'ira to kananan zunubanka Allah zai amfani da hajjin nan da kai idan ka samu shi haka na hawa da salatu sallam na cewa alhajjul mabrur zai kala mu da za'a fi da janna hajjin da aka yi biyayya Allah a ciki wanda Allah yake so yake karba wannan hanjan sakamakonsa ba wani abu ne kasa da aljanna bai da wani sakamako kasa da aljanna kawai mu jira kawai kake ka mutu ka shiga aljanna matakar ka yi aikin hajji ka aiki da sallallahu su wasallam ya cewa man hajji, duk wanda ya aikin hajji yan kudu bai yi rafas ba bai yi zancen ko saduwa na wato ainihin aure da aka haramta na aikin addini ba wannan ya fito bai aikin fasikanci ba to zai dawo gida daga zuban za a wanke su zai dawo sabobin kamar wanda aka yi shi kun san da an haifa mutum a rubutu ba ko lokacin da aka haifa mutum shafin aikin ba tarihin ba babu zai ko daya haka duk mutumin da ya aikin hajji ingantaccen aiki wanda ba babu sako a ciki to zai dawo gida an yaji masa kwararwansa gaba daya ashe idan wannan yana da wannan sallan to ya dace ashe za mu da shi lallai mutumin da yake dai iko ya yi kokarin aikin hajji na ina a tsawon ibn khattab ya inganta na cewa don mutumin da Allah ya hore masa dukiya a aikin hajji amma iya iya ya iya da aikin hajji ba zai mutu in sha a yahudi ya kauna da shi to ya ga ya mutu ya mutu ba yahudi ko masu amma ba aiki ne na musulmi ba kamar duk yadda za ka tafi Paris za ka tafi America za ka tafi Ingila amma ba ka damu ka sa wa kanka kuɗi ka tafi aikin hajji ka cika ne na biyar na musulunci ba Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan irin wannan gargadin da ya umarni da aikin aji sai ya ce wa makafa sakin Allah gani wa al'alamin duk wanda ya yake zuwa aikin aji ya mutu sai ba Allah madaukakin sarki cikin wannan umarni na sanin cewa lillahi ala nasi din da zai na ba. a da sabila to Allah ta wadatacce bai bukatar kowa cikin jarirai ballantana kai kai kai kadai abu da jama'a shi ne gudun da Allah mutum sarki ya cewa mai hajji ya ɗauka mai tanadin wannan gudunan wannan gudun ne da ake bukatar sa a kowane lokaci amma yana ana samun da sauri a lokacin aikin hajji ana samun da sauri a lokuta na na shi ne wata sauwado fa inna khayra zati taqwa kowane mutum yana bukatar nau'in guda biyu na tanadi na gudun gudun na gangan jiki na abin da za ka ci abin da za ka sakawa da kuma tsohonni da za ka zama kowa yana bukatar wannan kuma su ne manya-manyan wato dace da sahada da duniya amma kuma a lokaci guda ana bukatar gudun na ruhi kana bukatar dumanina na ruhi kana bukatar kwanciyar hankali kana bukatar salama da zaman lafiya tsakaninka da mahaifinka wannan tanadi na ruri Allah ya ce shi ne mafi alkhairu ne domin ya ce ku ji tsorona ya koma abokan hankali a shekin kana da hankali to dole ya zanto kana da wannan gudun wanda za ka yi tanadin sa a kowane lokaci domin tanadin sa a wannan lokacin tanadin sa kuma shi ne lindautar duk wani abu wanda yake kyakkyawa da nisantar duk wani abu wanda yake mummuna malisanci ayyuka na da'a malisanci munanan ayyuka gwargwadon iyawa daga cikin manya-manyan ayyukan da'a da tattawa da ake bukata mu yi zuta a wannan wata shi ne wata muka faɗa a baya a zartar kwanaki shida a wannan wata wanda ya inganta a zartar zama a zartar shiwa duk wanda ya azumin wata ba sannan ya biya masa da azumin kwana shida a shawwal to kamar ya yi azumin shekarar ɗin gaba ɗaya wannan sunna ce gara ɓata ce bonan ce da Allah mulkin sarki ya ba wa al'ummar musulmi a wannan zango na wato ainihin falala na alheri don haka wanda bai samu ya yi a goyon farko wani wannan wanda bai yanzu muna wajen ba a biyu a yi kokari a yi shi domin a yi bashi wannan gara ɓata wannan sunna sunna ce su tabbata da hadisi ingantacce a cikin sahih muslim da sanadi silsila wadda take a jerariya babu yankewa a cikinta irin sirrin da malamai suka yi ijma'i cewa in cikin a bukari ko a muslim to duk al'ummar musulmi sun yi da shi a yi ne ingantacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma haka musulman suka tafi a kai karni bayan karni har zuwa yanzu da dama da cikin da mutum haka yanzu in za su magana a kan azumi kuma su kawo azumi na nafila to sai sun kawo wannan littattafan fukiyarmu da muke tsoron addini ba kawai a naula da zalla a jiki a dukkan mashuwa mazhaborin hanafiya malikiya shafi'iya hambaliya har ma da zahiriya duk sun yi ijma'i wajen kawo wannan sunna a matsayin suna ce da ake yi don neman kusanci ga Allah da suke a watan shawwa don haka ya kuwa zuwa musulmi wannan gadaddiyar suna ce da ta zo daga iyaye da kakanni musulmi ahlus sunnah wal jama'a kauce ma wannan suna da inkarin wannan suna bid'a ne mummunar bid'a wannan da suke wannan abun ɗan biyu imma waɗanda ba su yarda ma da suna annabi bane ka dukkan wanda ga shi kwanan nan sai na shafi cikin ƙara a social media na hausa musamman kana buɗe facebook za ka yi wani yana taimaka hadisin ƙarya wa zai rayu ƙarya ba za ka biya da ƙur'ani ba jahili ne zama kan ƙur'ani ba amma shi ne yarda da hadisan annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan su ne masu suka wannan sunan kuma wannan sunan su kada suke suka ba duk wani abu da ke suna ne na annabi suna suka shi wai su ba su yarda shi ba kuma wai su musulmai ne Allah ke. abu na biyu mutane na biyu su ne waɗanda suke sukan duk wani abu da ya zama masan zuciyarsu kawai in ma ganin su nemi shura a cikin mutane hmm, irin abin da kake cewa kalin zuwa wani in ka saba mutane su shi kenan suka jaha a cikin ne ya zo da gaza ana ta magana wato ainihin a kan wannan shi na karin tsoron Allah yake dawo shi ɗaya biyu da cikin waɗannan su ne masu inkarin wannan sunnar amma duk wanda ke inkarin wannan sunnar banda ilimi banda nagarta abu ne wanda ya tabbata babu ko shakku da haka muna kira ga al'umma wanda bai samu dama yayi ba yayi kokari yayi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu ban banda kan duk wata sunan manzon sa sallallahu alaihi wa sallam ya hore mana aiwatar da shi a kowane lokaci a kowane Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya da zama lafiya a wannan kasar tamu Allah madaukakin sarki ya yi wa jagororin mu ya yi wa shugabannin mu jagoranci ya ba su dama aiwatar da abin da zai kai mu gaba ɗaya zuwa ga yardansa ba wanda zai kai mu zuwa ƙarshen ta ba wannan jami'ar Allah ya ƙara mata ɗaukaka shugabannin ta Allah ya ƙara musu basira da hikima da hangen nanta Allah madaukakin sarki ya rike hannuwansu zuwa ga alkhairi Allah madaukakin sarki ya kare mu daga kowace irin sharri ɗalibai da aka gama jarabawa Allah ya ba da nasara a cikin Allah ya sa a sa'a Allah madaukakin sarki ya sa albani da ya sa ilimin da aka koya بأعفانهم دنيا دلاهرة إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يا نعم. الله نعم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح فالقامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا